في رجل خرج متاثرا إمام علي وجمع قوة من بيت تا إلى فيها فلما مضى فرسخا أو فرسخين دئيت في أو فرسخي قوبي أو ثلاثة رجع إلى بيتي في حاجة بدل له أولا دكاكا لتتافو وصل قال يتم الصلاة إذا رجع ذيك صلى إن يدعو حتى يخرج فاصلا الثانية سياسة تيار بدري على بير من بيته كنا تبكي لأك ذاك ليلة ياك يبروك ويتنو قهوني أبو طول في نشيط في الله يجيرو يدعو قال إذا دعوة بلا يترى أنا صلى في بيتك صلى a za a saka mai cika sallah sai ya sake fita na biyu kila ya kai mando'un mandon ake fara ainihin kasar ya kai mando lokacin nan ne zai sake komawa yake zai yi kafaru na tafiyar sa'i da wannan magana ta da wa idawu zubuyutal ya sake tsallake ga gidajen garuruwa kuma ya kafaru قال وقال مالك رحمه الله في من خرج من افريقيا يريد مكه وان بعثه في خطوطه تكلم نجا افرقا ينعقو ذات مكه وله بمصر اهل ينادى على انصره فاقام عندهم يدعون من او يصف ainihin ina wahidatan inna hu yutimmuha kaga mutum ya tashi da gafarinsa yana da mata a misira yana cika misira sai cika sannan da su daga nan in ya sake cika misira ya wuce bai wuce misira don kuma sai daura kasar sai muna da yin wannan kamar misali wanda ya taso daga zamfara za shi abuja yana da mata a kaduna daga ƙwarar farnin kafin yanzu yana zai kafa amma yana shigowa garin kaduna yana wuce da zakafin shi kenan Allah duk ta same shi cika wa zai don ya dawo gida yanzu ya kwana a barsa ya gama abin da zai da kwanu zai wuce abuja ta shi kenan ta sallar ta same shi hanya kafa zai yanzu. Eh. Eh? in dai cin masa a nan cikin gari ta gaba ina da gida ba in a ba ta cin masa cikin nan gari sai dai bai tsaya ba eh in dai shigo cikin garin kaduna gaba daya shigo gari amma in dai shigo cikin garin kaduna ya masa shiga kwanton kanan da rai da shigo ta kawo da ta ta abuja cikin kaga abun da yana sai dai in kun ko misali a ce maka yana shigo ta kawo ya kawo wata sabuwar farce kan wata ta lalace to yadda ɗan kaduna zai je ainihin kano mota ba ta lalace a abuja da ko abuja bai ko abuja ma a wannan kwanciya suka da cikin da su shi ma haka amma yin shi dai su lafiya lafiya ya tsallake ya fita kawai tsallake mai shi wajen can bayan gora kenan zai ba hmm. ايه نعم شين نعم ذاك وله بمثل عهل شين فقام عندهم فقام عندهم صلاة ويرون أو يرون إذا سمكون فلا ba wai a kama ya zauna ya yi kwana da kwanaki ba sallah kwanaki wani إنه يتمها shi ma haka kamar misalin ya eh ce wanzu a a ina zuwa inda da mata a wurin to yana shiga garin gadar yare ya a wata shafi shi amma ba ma kafin ma ba kafin ma gadar da ai an riga an musa wurin kasar ana tsallake gudun gwanin na ai an shiga wurin kasar kasar zuwa abuja tunda wasu ya fita gari gadar gafuwa ai ba kai ba kai gudun tafiya ba ma ba قال وقال مالك رحمه الله في رجل دخل مكة بكل شدة مكة فأقام بضعة ليلة يزن قال قوم فعود لها يدعو ولو ما أولى ثم بدا له أن يخرج إلى الجوفة فلما بين مصر يزول زي تروى جوفة فيعتبر منها يتبقى عمر بعد الشر ثم يقدم ما سفر بجميل مكة فيقوم بها اليوم واليومين إن تجربة بيزو مكة بيزونا قوانا فيها قوانا بيو أما دا أسالي أنني ينا زولي أنا مرضي ثم ينا تكتولة ثم أوطانها ثم يخرج منها أيكفر الصلاة أم يتم قال بل يتم بيتك لأن مكة كان له موطنا أصلا ثم مكة ما ورثني عقلي قال لي ذلك مالك رحمه الله قال ايه منها مما جوفا أتي a'a sannan zai fita daga makka daga madina makka sun da tsaye garin su ne sai ya fita ya dawo zai kwana biyu ya sake fita ba dama asalin garin su yau autana ha farko magana sai ka dawo eh? zunuban kenan eh. mhm. shi ne ayyuwar umar daga zunuban ai muskila ku da suka kuskuro gefe maganan za ka ɗauko sun fako da ka ce fi rajulin da salamakka ta fa'a kama bida a tara laila fa'autana a tukuna bayan autana sun mafata lahu tare da yanzu kafa shi ce bada lahu an ya kharuja ila jihu fa ya ta mai raumin ha jauban kenan ثم يقدم مكة فيقيم بها اليوم واليوم هذا ترجع جاء سنة أما يزيد زبر سفارة فوقنا ثم يخرج منها ثم يبر مكة شيء يجري وانا إن يدعو بإيسا كفر من الكفر بإيسا الله شين أكاسيا أيكثر صلاة أم يتم قال بل يتم ها دي ما مكانا شو eh in kan buɗe da zai na je wani lokaci ka to kai duki tukuna in kana jin zuwa ganin maganar ma bi ta je ko yake za ku gama eh ya a daidai fara gana ka ga koyar shi aikin nan aiki ne kusan ba sai bai da kamaru in ka tsaurar kila Allah ya ce ma juna ya da wata rana daya dan wani dalili ya fara samu duk yawa wani ɗana ko dinga cin ce sai har ainihin abin na ɗin a koyar da muka tafiyanta kafin a ya kwana goma da kaga wannan ba ku da tambaye ko sai ba ku ta sai abu li anna makkata kana lahu mawqina qala li zalika maliku maliku ya faɗa min wannan qala wa akbarani man laqiyahu wanda isa bai da maliku shi yake bani labari qabli annahu qala lahu zalika wanda ya zauna da maliku kafin in zuwa tunda ba ce kaɗai ne ɗalibin maliku ba kafin ya zo gaba maliku ya zauna ya karatu wani yasa ya zo ya zauna to wanda ya shi wannan magana wanda ya zauna da maliku kafin ne ya zauna da maliku kuma sa'ila ba da zalika an ha daga nan yi tambayar fasala a an yi kafuwa ka gana da magana biyu kenan ya tambaye shi ba nan an tambaye shi ba nan ke ka ba ganin ya yi kafar sai shi wancan mutumin وقوله الآخر لما جنك الذي لم أسمع منه فأجب إليه amma wannan ni wannan na tambaya a ƙarshe an tambaye shi ga abin da ya faɗi amma wancan wanda na jiyo daga wanda jiyo min na ji gamsuwa da shi ya fi wanda na ji na fi karkata zuwa gare shi an da wani ana cikin Wannan wajen da aka ce an bayan ba da ya aikata wanka ba ba bayan ya aikata wanka ba ana nan ana zaune sai da shi ma ya zo gaban malikun sai aka tambayi malikun sai ya amsa fatawa ina ga ya za a iya yin kafaru ai eh, za a yin kafaru da ba ya ce za a ci kafaru ba to fatawanki ne ne ke za a iya yin kafaru to shi ibnu qasim ke ta wannan maganan wanda da ni na ji ta ga kunne na wanda ka ga kafi min daga wannan wanda da ji daga kunne na eh to ban gane inda zai fito ba eh ثم mhm. سئل to shi ke in a can wancan magana ƙala dai balya ce ba shi ne matsalan ba ko li'anna makata kanan da hau mawakaina yake ƙala ni zalika maliku maliku ya faɗa min wannan magana ibnu qasim kenan shi kenan magana ba ta ƙare ba maka ƙare ba fafi ne ƙala wa akhbarani man laqiyahu malik kenan kabali ذعب إيه، ذلك الكبا كافونا جانا هو يتمو وأخبر بمن لكيه قبلي أنه قال له ذلك يعني ما أخبرني هنا هو ها ايه يتم ذلك عند ذلك عند لئين أبن ذلك ina fama ya ɗauki maganar da to shi ka ga wannan kenan yana da wannan to shi kenan tafiya ta tafiya kuma kaga bayan marra an daɗe su ila ba da zalika anha wannan ne kan wannan matsalar kan wannan kabiyar فقال أرى أن يكسر الثلاثة فدعنا كان هذا دفع أمره كيف أما وقوله Wancan وانكر nashi الناس الذي لم أسمعكم minhu a'jabu ilayya shi ma yayi ya daura shi wani kan mutumin bai yi amfani ai magana ma guda bai ke shi ya ji kuma wani ya faɗa ya ji na farko eh, a ya su duka an tambaye shi a nan biyu amma fatawan farko sai a ce na fata ta kwanciya da ita akan ta biyu hmm? na'am ha ibn qasim eh eh a yi zai cika to shi ma kuma wancan wanda isa da ke kafin sa cewar za a cika ka gane ko shi ma sai ya gaya masa abin da isa ne ka gama kan ta zama duke nan shi dan kafin ya je daga maliku wanda ya riga zuwa gaban maliku shi ma ya je daga maliku irin abin da ya je dinan ba yana da magana ta guda biyu ba sai tafiya sai tafiya sai kuma aka samu wata fasawa ne kalle shi guje gana ya fata mu kaga dal ya fi mu ta kuma ka fi kanan ki kaga ke le anna ma kana lahu mawdinan ku qala li zalika malik kaga annabi an wala da da ya masa malik ya ya masa ko kaga shi kenan ana nan kaga bai ina da fatawa ba yake sai na gaba ke kala wa akbara ni ma mallaki yaku laƙiyama ba maliku ba inna hu qala lahu dalika shi ma wannan din ya gaya masa abin da aka mu kaga ba magana da ruwan yana da abin da igiyo akwai wanda igiyo kafin sa shi ma duka magana iya ce ne kaga da ganin bara ta kada sai aka samu kuma kaga dogon lokaci kuma ka san ba duk na da dalili na da tsammani. tunani kai da jin maganar ma a ita kanta akwai alamar kai a cikin ta ثم يحب أن ثم سئل بعد ذلك عنها فقال أرى هذا يا ساتي رأيتنا من قبل رأى ما رأى أما الآن يرى أن يتقوا الصلاة كذا ما كان كاتم لدى الشباب في كل إسلام مجال بني وظرفان جنة دي أخي تمام قوانا من تنتجا كذلك domin cikin magana a ko ne shi ne mai kasar kwanar kuma mai zalika ta asibiti ta asibiti ma ka nake na uku kenan na karanta ta haka na yi wa da, na yi alaji bature a haka kai kuma kaddara eh? to Allah ya tabbatar mana na'am a ɗauko mana